Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. A yau Litinin 26 ga watan Yuli. shekara ta 2021 miladiya wanda kuma ya yi daidai da karfe ɗaya na tsakar dare a nan gundumar kwalambiya. da gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. 'Yan bandaga masu satar mutane a Najeriya sun saki ɗalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan nan na Yuli daga makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu Adam Kinzinger a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike akan farmakin da aka kai kan Majalisar Dokokin Amurka. Isra'ila ta kai farmaki ta sama a kan Gaza a jiya Lahadi bayan da wasu abubuwa da aka harba daga yankin Falasɗinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa, kamar yadda kuka ji a cikin kanin labarai, an sako wasu ɗalibai. Za a ji ko a wani irin hali suke yanzu yaran nan da aka dawo da su yau da ka kalle su ka gan basu da lafiya babu karfi a cikin su suna bidan zuwa asibiti nan a take alkalin man bankin duniya kuwa na kara jaddada cewar talauci a najeriya na ƙaruwa fiye da kima a karkashin shugabancin muhammadu buhari mafi yawan matasanmu su abin suke takama sun yi digiri san ba sa kokari su yi aiki na. Kamar kowace rana irin ta yau muna tafe da shirinmu na ciki da gaskiya wanda masu iya magana kan ce wuƙa ba ta iya fasashi wanda sarfilu hashin gumel ya shirya kuma zai gabatar amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran 'Yan bandaga masu satar mutane a Najeriya sun saki ɗalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan nan na Yuli daga makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Jami'an cocin Baptist ne suka miƙa yaran ga iyayensu a makarantar a jiya Lahadi, amma rabaran Israel Kanji, shugaban cocin Nigerian Baptist Convention, ya ce har yanzu wasu yaran fiye da 80 na hannun 'yan bandagar. ya zuwa yanzu dai yara 34 da aka sace daga makarantar ranar biyar ga watan nan na yuli aka sako ko suka tsere daga hannun 'yan bindigar ba a dai san takamaimai lokacin da za a sako sauran yaran ba rahotanni sun ce 'yan bindigar sun buƙaci a basu naira dubu ɗari biyar akan kowane ɗalibi kwatankwacin dala dubu ɗaya da ɗari biyu kenan rabaran akanji ya ce cocin bata biya kuɗin fansa ba saboda bata yarda da biyan 'yan bindiga ba amma ya kara da cewa cocin bata iya hana iyalan yaran daukar matakan da suka ga sun dace ba don ganin an sako 'ya'yansu. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi ta bayyana sunan dan Republican na biyu Adam kenzinger a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai kan ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairun da ya gabata. Zinga dan majalisa daga jihar Illinois ya haɗe da 'yan majalisa Les Cheney daga jihar Wyoming a kwamitin dukansu masu sukar Trump ne a fili. Ana sa ran kwamitin zai fara sauraron bayanai daga gobe talata. Kwamitin dai na bincike ne a kan tarzomar da ta faru yayin da 'yan majalisa ke tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben da aka yi a watan Nuwamban bara don zama shugaban Amurka na 46. Pelosi ta zaɓi Cheney a kwamitin ne 'yan makonnin da suka gabata. Yayin da zaben Kenzinga ke zuwa bayan da shugaban masu rinjaye a majalisar wakilai Kevin McCarthy ya soke dukan 'yan Republican biyar da aka nada a kwamitin lokacin da Pelosi ta ki amincewa da biyu daga cikinsu. Bisa dalilin za su yi son kai a binciken game da yadda da kuma dalilin da ya haddasa tarzomar. Isra'ila ta kai farmaki ta sama kan Gaza a jiya Lahadi bayan da wasu balan-balan masu dauke da bom da aka harba daga yankin Falasdinawa suka haddasa wuta a yankin Yahudawa. Ba a dai samu rahoton wani ya samu rauni daga bangarorin ba. Hare-haren ta sama da Isra'ila ta kai sun auna wani fili ne a arewacin Gaza da kuma wani sansanin horar da sojoji mallakar shugabannin mayakan Hamas a kudancin Khan Yunis da ke ziran Gaza. a cewar jami'an tsaron falasdinawa hare-haren na zuwa ne bayan da isra'ila ta toshe rabin yankin kamun kifin gabar tekun yankin a matsayin mai da martani bayan hare-haren da kungiyoyin mayaka a gaza suka kai nan take dai sojojin isra'ila ba su ce uffan ba game da hare-haren ta sama Kamun mu je ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da rahotonmu da ke bisa faifai. Hukumar makarantar Batal Baptist da 'yan bindiga suka sace ɗalibanta ta ce baya ga ɗalibai ashirin da takwas akwai wasu mutane biyu da 'yan bindigan suka sako tare da ɗaliban. Sai dai har yanzu akwai ragowar ɗalibai 87 da 'yan bindigar ba su sako ba. hakan yasa suke kara mika kokon su ga mahukunta. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya halarci taron mika yaran ga iyayensu. Ga kuma rahoton da ya haɗa muna. Kukan daɗi na iyayen da suka ga 'ya'yansu cikin ɗaliban da aka sako da kuma kukan damuwa na iyayen da suka nasu 'ya'yan ba shine ya cika harabar gurin da aka raba nan ɗalibai zuwa ga iyayensu a jiya Lahadi. ɗaya daga cikin jagororin makarantar ta Vatel Baptist da aka sace waɗannan ɗalibai kuma shugaban ƙungiyar Kristoci ta ƙasa reshen jihar Kaduna Khan. Rabaran Joseph John Hayab ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da yadda aka yi aka karɓo waɗannan ɗalibai. Jiya dai sai muka samu kira da cewa an sake su su takwas. yanzu mun rage yara kusan 87 ne a hannunsu muna kuma roko in yayi su suke yaran nan su dawo to yaya maganar lafiyar yaran da aka karbo ya zuwa yanzu yaran nan da aka dawo da su yau da ka kalle su ka gan basu da lafiya babu karfi a jikin su suna bidan zuwa asibiti nan a take abinda mun roki iyayen shine kowane uba ko uwa su kai yaran su gida su kai su asibiti a lura da su domin mu gan sauran sun dawo wasu daga cikin iyayen da suka ga 'ya'yansu cikin ɗaliban da aka sako dai sun bayyana yadda suka ji a irin wannan rana muna muta ta cika ba zan iya fada irin jin daɗi wanda na yi ba sai dai in ce ma ubangiji Allah na gode. Sunana Rahila John Bevan. Eh akwai nawa a ciki godiya ga Allah mun yi addu'a yanzu farin ciki nake ga dawa yaran nan sauran da basu dawo ba muna sa rai Allah ya da za su dawo. Rabaran Dabta Israel Akanji shine shugaban majami'ar Baptist na ƙasa baki ɗaya kuma ya samu halartar wannan taro na wa iyayen waɗannan ɗalibai 'ya'yansu a jiya Lahadi. Mun samu telefon call ne ku je wuri kaza za ku same su. to mun sha samu haka mu je ba za mu samu komai ba amma a wannan lokacin da muka je sai muka ga kuma mun ga mu 28 kuma mun ɗibo su mun zo da su biyan kuɗin fansa baya cikin abubuwan da muka yi mun dogara ga Allah mu yi addu'a mu yi ayyukan da muka iya yi mutanen da muka san su duk mu farfada musu gwamna kuma ya ce shi zai taimake mu amma dai zaton mu shine taimakon zamu riga mun samu 'ya'yan kafin yau kokarin jin ta bakin gwamnatin jihar Kaduna magana kan matsayarta na cewa babu maganar ba da kuɗin fansa idan an sace ɗalibai da ya ci tira sai dai kuma shugaban kungiyar kristoci ta jihar kaduna kana rabaran joseph hayab ya ce lallai babu hannun gwamnati a dukkanin kokarin da aka yi wato da mu masu coci-coci da iyayen yara da kuma shugabaninmu na kungiyar kristoci na najeriya da shugaban baptist gabaki daya a koyana najeriya tare dai muka yi kokari domin mu ga an ceto yaran nan gwamnati ba su da hannu ba su da abin da sun yi a yaran nan ba yaran gwamnati ba ne yaran talakawa ne wanda ma da kyar suke samu su ci to ba hannun gwamnati a ciki ba hannun jami'an tsaro a ciki ba wanda a cikinsu zai ce yayi wani abu mafi akasarin ɗalibai 28 din da aka danka su ga iyayensu dai suna cikin wani mawuyacin hali domin kowa wasu daga cikin su ba ma sa iya koda tafiya saboda irin halin da suke ciki a kafafuwansu abin da yasa nan take wasu iyayen suka wuce asibiti don gudun irin abin da jinkiri ka iya jawowa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya Ubangiji ya Allah kawo muna mafita baki ɗaya. har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu an samu barkewar zanga-zanga a jiya lahadi a biranen kasar tunisia da yawa yayin da masu zanga-zangar ke bayyana bacin ransu game da taɓarɓarewar fannin lafiya tattalin arziki da yanayin zamantakewa a ƙasar dubban mutane sun yi watsi da matakan kariyar covid-19 da aka sanya da kuma zafin rana don yin gangami a tunis babban birnin kasar da kuma wasu birane taron gangamin da galibinsa matasa ne sun yi ta faɗin ku tafi da ƙarfi suna nema a soke majalisar dokokin ƙasar da kuma zaɓukan wuri Wata sabuwar kungiya da ake kira July 25th Movement ita ce ta yi kira a fito yin zanga-zangar a ranar da kasar ta cika shekara 64 da samun 'yancin kai. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro ya ce yana kokarin ya fara tattaunawa da 'yan adawar siyasar kasar wata mai zuwa a Mexico da taimakon kasar Norway wani shiri da yake fatan Amurka za ta goyi bayansa. A watan Mayun da ya gabata, 'yan adawar suka sauya dabara suka kuma nuna alamun suna da niyyar komawa kan teburin shawarwari don warware rikicin siyasar kasar da ke zaman mamba a kungiyar kasashe masu hada-hadar man fetur ta OPEC. Maduro ya fuskanci koma bayan tattalin arziki a kasar Venezuela da ke da arziki a baya tun lokacin da ya fara shugabanci a shekarar 2013 kuma 'yan adawar kasar da Amurka da tarayyar Turai. sun zarge shi da cin hanci da rashawa da keta haƙoƙin bil'adama da kuma yin magudi don sake lashe zaben shugaban ƙasa a shekarar 2018 maduro dai ya musanta duk waɗannan zarge-zargen. duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba. ƙididdigar babban bankin duniya ya tabbatar da cewar hauhawar rashin aikin yi a Najeriya ya wuce kima. Kuma wannan shi ne karo na farko a tarihin kasar da aka taɓa samun hauhawa da ya wuce hankali ƙarƙashin mulkin Muhammadu Buhari. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta yi muna nazarin wannan rahoton na Bankin Duniya. Matsalar zaman kashe wando tsakanin 'yan Najeriya ya ƙara fito fili ne a daidai lokacin da babban bankin duniya ya fito da rahoton da ya yi nuni da cewa matsalar na ƙara ta'azzara ne fiye da yadda aka saba gani a tarihi ƙarƙashin gwamnatin da shugaba Muhammadu Buhari ke jagoranta lamarin da ya kai ga kaso da uku a zango na hudu a shekarar 2020. Fitacciyar marubuciyar aljannar duniya kuma 'yar gwagwarmayar nema wa mata 'yanci malama Hafsa Abdulwahid Ahmad ta alaƙanta matsalar rashin aikin yi da cewa na farko dai shi wannan shi kai duk ba a shirya shi kan ka'ida ba ba a shirya shi don a samu nasara a kan shi ba dalilin kuwa shine kudaden da ake ba yara na farko wanda aka ce ana ba su saboda ba su da aiki kudade ne na gwamnati na al'umma an dau an ba a very few people waɗanda kaɗan daga cikin su ne suke horar wannan kuɗin na biyu kuma an kashe musu zuciyar su ne ma na uku kuma duk aikace aikacen da suke cewa suna bayarwa kaɗan ne suke samu suke benefitin da wannan aikin wasu ma an ba su aiki aikin sai a shekara ma ba su yi san abin da ake yin aikin ba sai dai kawai wata ya kare su karbi waɗannan kuɗaɗe da aka yi wasu da ƙananan ma'aikatu akan kakkafa a kowace jiha. Kasim Garba Kurfi masanin tattalin arziki ne a Najeriya. Duk kasashen da suke so a rage rishin aikin yi ƙoƙari suke su ba da wato abin da muke kira incentive wanda zai taimaka ma kamfanoni su buɗe hada-hadar su dan abubuwa ya samu. Aikin da gwamnatin tarayya take cewa ta ba da wata biyu wata wannan kawai so matabi ne. Amma mafi yawan matasanmu su abin da suke takama sun yi digiri san musu aiki ba sa kokari su yi aiki na hannu. Ita ma matashiyar ƙayyar sadauki ga abin da take cewa. Gaskiya a gani na abin da ya kara hasafa wannan zaman kashe wando na matasa a Najeriya tun daga shekarar 2018 har zuwa wannan lokaci akwai dogon buri a cikin matasa saboda in za mu lura da abubuwan da ke faruwa gwamnati ita ma tana kokarin ta ganin cewa ta ba da wannan dama din wurin ganin cewa yes matasa an samu aikin yi to amma mu ma matasan muna da matsala ne ga aikin da muke so mu ya kamata mu san cewa Najeriya ƙasa ce da muna da yawa kuma bayan muna da yawa wani lokaci abin da ka karanta ba ma shi kake zuwa ka samu aiki a kai ba. Duk kokarin ji ta bakin gwamnatin Najeriya kan rahoton babban bankin duniya da ma mafita ga matsalar zaman kashe wando da ke kara ta'azzara ya ci tara. Alkalman rahoton na watan Yuni da ya yi da cewa idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba Najeriya za ta fuskanci koma baya a fannin cigaba da ta samu na tsawon shekaru goma. Ima Abdulrahman murya Amurka Amurka daga Abuja, Najeriya. To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya wanda a yau za mu ɗaura kan batun gano wasu makudan kuɗaɗe da suka zirmiye ta lalitar gwamnatin najeriya da ƙwararren mai kwarmatan nan dr george ubo ya yi kirarin yi ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi Lahashin gumel a makon da ya gabata ne muka sanar da ku cewa kwararren mai kwarmatan nan dr george ubo ya bayyana gaban kwamitocin majalisar dokokin najeriya domin bayar da bahasi kan ikirarin da ya na gano wasu makudan kudaden gwamnatin najeriya sama da dala biliyan 25 daga wasu kamfanoni ciki har da kamfanin sadarwa na mtn lamarin da mai magana da yawun dr george ubo magajin muhammad yaya ke cewa idan har najeriya za ta mai da hankali wajen bankaɗo makudan kudaden da ake sacewa tare da ɓoyewa to ƙasar bata da hurumin tafiya ƙetare domin ciyowa 'yan baya da jikoki bashi. Dr. Jujjubawa bayanin da ya ya nuna Najeriya tana da mako makodan kuɗi a yadda ya faɗa. Kuma an saba jin ita gwamnati dama tana cewa tana cikin karancin kuɗi ko wasu lokutan ma sai a ce an ko samu koma bayan tattalin arziki kuɗin Najeriya sun zama ba su da yawa an shiga cikin kuncin tattalin arziki. Me za ka ce kan wannan don ya nuna akwai kuɗin watakila binciken nan ne ba a biyan sau da kafa magana ta gaskiya najeriya tana da kuɗi amma jami'an da ake ɗorawa alhakin kula da abin ba sa riƙe amana aljihunsu ya fiye musu ƙasansu aljihunsu ya fiye musu 'ya'yansu da jikokinsu su zo su amfani ƙasar su kansu kawai suke damuwa da shi kuma ba najeriya ba duk duniya inda kake in kake tunanin kanka ne kaɗe Ba ka tunanin sauran mutane to za ka zo ka tara kuɗin ba za ka iya cin kuɗin ba saboda in babu zaman lafiya babu kuɗi hannun jama'a to babu zaman lafiya in babu zaman lafiya kai kanka ba za ka iya cin kuɗin ba don haka abin da ya fi ina ka ɗora maka amana ka riƙe amana ka zamanto ƙasar ka ita ce farko ba kanka ko iyalinka ba wato injiniya abinda ake magana najeriya kan nemo lamuni daga kasashen waje saboda wani lokacin ba ta da wadatattun kuɗi da za ta yi amfani da su wajen ayyuka shi dr george ubo yana cewa inda za a dage da wannan binciken ƙasar tana da kuɗi da ba ma watakila sai ta ciwo wani bashi ba ina tabbatar muku duk abin da dr george ubo yake faɗi ƙwararren mutum ne mutum ne mai kishin kan kuma inda za a irin sa dama na wannan zai kwakulo irin wannan kuɗaɗen ba sai gwamnatin najeriya ta tafi china ko amerika neman bashi ba muna da kuɗin a ƙasa waɗanda aka wa jami'an rike kuɗin suke barin su suna sulalewa ba tare da sun mai da hankali ƙasar ta amfana da kuɗin ba wannan gwamnati kusa abin da tafi masawa a gaba shine yaƙi da cin hanci da rashawa wannan abun daga maji ya yi kama da maganar cin hanci da rashawa ne ko yaƙi da cin hancin da rashawa a takaice dai a alif dubu biyu da sha biyar muhammadu buhari a ƙasar na an zaɓe shi saboda ya faɗa da cin hanci da rashawa ya faɗa da rashin zaman lafiya ya inganta tattalin arzikin najeriya ya inganta noma to amma mafi yawan waɗanda aka biya amanonin waɗannan abubuwan da na ambata to ba abin da ke gabansu ba to ban sani ba waya allah amanar da aka ba su ba a bibiyan su ne shi yasa suke gaban kansu sun san ba za a tambaye su ba ne ko yaya ban sani ba amma inda a ce shugaban kasan da ya ba su wannan hakin zai bibiye su da ina gani da sun gyatta zaman su wannan da ya takardu da ka gani niki-niki babu dare babu rana kullum dr george ubo yana kan kwamfuta yana kan kundi yana kan abin nan ya za a yi a samu a najeriya mafita shine damuwarsa dr jotubo kuma kwararre ne akan wannan shi a abun bakin ciki a ƙasar nan mutum mai ƙoƙarin wa ƙasa mai kishin ƙasa mai ƙoƙari ya fidda ƙasa halin da take ciki amma shine ake bibiyansa a kama shi wannan dr george ubo ina jin an kama shi ba wannan a wannan gwamnatin sun kama shi ɗaɗɗaɗɗaya sama da sau biyar har an kai shi prison na sileja daga ba aka kawo shi prison na kuje ya zauna sama da wata ɗaɗɗaɗɗaya har wata hudu zuwa wata biyar a wannan gwamnati ta muhammadu buhari wani al'amari ya bani kunya da mamaki mai magana da yawun dr George ubo kenan magaji muhammad yaya a baya dr ubo ya yi kirarin gano wasu kudaden gwamnatin tarayya sama da naira biliyan 473 daga wasu bankuna tara ba tare da samun ladan kashi biyar cikin ɗari na kuɗin ba kamar yadda aka yi alkawari cikin shirin nan da ake tsegunta wa gwamnati inda ake tunanin ko aka ɓoye kuɗaɗen al'umma Duk da yake Dr. Ubo ya bayyana wannan fili irin faɗi tashin da ya tsakanin hukumomin gwamnatin Najeriya da ke da ruwa da tsaki a shirin bayar da ladan kashi biyar cikin ɗari ga waɗanda suka tsegunta inda aka ɓoye kuɗaɗen sata amma haƙarsa bata cimma ruwa ba. Ministan Shari'a na Najeriya Malam Abubakar Malami ya musanta wannan ikirari da Dr. Ubo ya yi har ma da bayyana shika-shikan wannan shiri na gwamnatin tarayya. Tsarin gwamnatin tarayya kan abin da ya danganci harkokin kwato kuɗi eh, da aka yi sama da faɗi da su yadda yake gudana shi ne idan ka zo ka kawo tsegumi gwamnatin tarayya za ta rubaka takarda a rubuce cewa ka kawo wannan bayani idan ta baka takarda a rubuce za ta sa hannu ka sa hannu cikin takardar na akwai sharuɗa sharaɗi na farko ka gano sharaɗi na biyu ka anso sharaɗi na uku ka hannun tamu gwamnatin tarayya idan ka ɗauko ka samo ka kawo to za ka ajiye ka kai asusun da gwamnati take da shi na ainihin an sau na kuɗi a babban bankin tarayya na najeriya idan ka je babban bankin tarayya zai ba ka da cewa ka kawo ofishin attorney general zai rubuta ma wannan banki na tarayya cewa wane ya yi da'awar cewa ya kawo kuɗi ya gano kuɗi kuma ya kawo kuma kun ansa ku ba mu tabbaci a rubuce central bank za ta rubuta rubuce ya kawo ya sa account kaza mai lamba kaza rana kaza amount kaza saboda ka option attorney general zai hada wannan takarda wadda an ka baka ta dauka takardar ka ta cewa ka gano takardar central bank ta cewa ta karba ta rubuta ma hukumar ma'aikatar kuɗi wadda ita kuma eh, option attorney general ma'aikatar kuɗi umarni cewa ta biya wane saboda yayi saboda ka waɗannan shika-shikai guda uku na ganowa an sowa hannun tawa su ne za su cika su tabbatar da haƙƙin wanda an ka ɗauka aiki ko kuma wanda ya gane kuɗi saboda abin tambaya a nan duk wanda ya zo yake da awar yawa gwamnati aiki za ka waiwaye shi ina shaida na cewa gwamnati ta ansa wato barista da nake so na faɗa na hmm. eh, shi jodi ya nuna mana takardu hmm. eh, wanda kuma an tura ma ma'aikatar kudin daga hukumar da ba sau ɗaya ba sau biyu ba sau uku ba cewa a biya shi kuma asali ma ya ce aikin nan kai ka bashi aikin ni na ba George Ubo aiki gaskiya ne na cewa ainihin ya gano wasu kudade ya kuma ainihin hannunta su ga gwamnatin tarayya da abubuwa makamantansu amma sharaɗin na liba George Ubo a cikin takarda na a faɗa masa bankuna guda biyar waɗanda ke bance na ce aiki a kansu aka waye gari aka samu damuwa na tsaye shi akan biyar ya je ya rungumi 20 waɗanda takardar shi ta umarni ba ta hada da su ba kaji tsari na farko na biyu kuɗi bai kamo bai kawo kokobo ba daga ainihin waɗannan bankuna ya kuma faɗaɗa mu'amala ta huskar unhwani da takarda wadda ya dizainin kamar ta gwamnatin tarayya da ainihin tambari irin na gwamnatin tarayya kan wannan takarda yana gayyatar mutane bayan ci an ba shi umarni a kan bankuna yana gayyatar mutane cewa su zo su same shi a ofisin shi da yawon gwamnatin tarayya kaji british na biyu na uku george ubo lokacin da ya zo neman a bashi mutum ne wanda an taba yanke masa hukunci na aikata laifi da ke da nasaba da abin da ya danganci credit card ban sai da za a mace ta ba a hausa a america bai yi ma ofishin attorney general bayanin wannan illa wadda ta dangance shi ba cewa an taɓa eh, ainihin yanke mai hukuncin ɗauri a america ba dangane da abin da danganci zargi na zamba akan abin da danganci amfani da credit card na uku waɗannan bankuna ba mu yi umarni na cewa ya je ya yi accessing database nasu ba saboda haka ya tattara hankalin shi akan abin da ya danganci neman su ba shi dama da yawon gwamnatin tarayya ya yi accessing database nasu saboda haka suka kawo koke suka kawo korafi a wannan gaba kamin ya iya eh, samun nasarar kawo kwabo na soke umarnin da na bashi saboda mi saboda bai fahimci ce bai ba da labarin cewa an taba yi masa hukunci na dauri akan aikata laifi ba To Allah ya kyauta masu sauraro abin da ya sauwaka kenan a shirin namu da yau sai ko mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu sake da muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Adamu da Miyal Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. 'Yan bandaga masu satar mutane a Najeriya sun saki ɗalibai 28 daga cikin fiye da 120 da aka sace a farkon watan Yuli daga makarantar sakandaren Bethel Baptist High School a jihar Kaduna. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jam'iyyar Democrat a jiya Lahadi ta bayyana sunan ɗan Republican na biyu Adam Kenzinger a matsayin wanda aka zaba a kwamitin da zai yi bincike a kan farmakin da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba Donald Trump suka kai a kan ginin Majalisar Dokokin Amurka ranar 6 ga watan Janairu. Isra'ila ta kai farmaki ta sama a kan Gaza a jiya Lahadi. bayan da wasu balambalan masu dauke da bom da aka harba daga yankin falasɗinawa suka haddasa wuta a yankin yahudawa ba a dai samu rahoton wani ya samu rauni daga bangarorin ba. Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan subihin taku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura abokan mu dauke da wasu rahotanni. Kamun mu yi sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa garahin tsamiya mai shari'a Alhaji Ladan Buda tsamiya na rasuwar abokin haihuwarsa Alhaji Gero Abubakar tsamiya wanda Allah ya wa rasuwa a shekaran jiya da fatar Allah ya masa rahama. Allah kuma ya albarkaci abin da ya bari baya. Mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti, Cuba Hero Diodune. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Wani lafiya? mu kuma mu tashi lafiya. Peace, salam.